Ƙungiyar masu biredi sun tsunduma yajin aiki sanadiyar wasu matsaloli da suka taso daga ƙungiyarsu ta ƙasa a Abuja, inda shugabannin ƙungiyar reshen jihar Sokoto suka ɗauki matakin hana kowane gidan biredi aiki a faɗin jihar ta Sokoto. Wannan matakin na zuwa ne sakamakon umarnin da ƙungiyar masu biredi ta ƙasa ta ɗauka a kowace jiha a faɗin Najeriya baki ɗaya. to mun shiga yajin aiki akan wasu 'yan matsaloli da suka tusgo tun daga can national body na kungiyar tamu ta 'yan burodi waɗannan matsaloli matsaloli ne waɗanda suka haddasa cewa duk masu burodi na ƙasar najeriya baki ɗaya ana da bukatar su dakatar da aikin buru da dan wannan lokacin da kaga an dan dakata hmm. za a zamna da ita gwamnatin tarayya domin a dan tattauna a ga za a iya shawo kan waɗannan matsalolin hmm. to idan Allah ya ba da sa'a an shawo kan waɗannan matsalolin kwana guda kwana biyu to za a ba mu dama ko mu ci gaba da yajin aiki ko mu dakatar da yajin aiki hmm. gaskiya muna bukatar taimako especially gwamnatin jihar Sokoto ta diba lamarin da muke ciki don ita ma gwamnatin idan ta tashi ta dibi abin ta ka iya yi ta taimaka wa masu burodi gaskiya zai taimaka kwarai da gaske mai biredi ya iya taimaka ma al'umma wadda muka yi dama muna ciki muna yin iya kokarin mu amma in ta zauna da mu ta taimaka to mu wa za mu samu kwarin gwiwa tsari da taimakon Allah mu taimaka ma al'umma to yajin aiki na gama gari ne ba wai na jihar Sokoto ba kawai hmm. wannan abu ya faru ne daga wurin national don yanayin da 'yan biredi suke ciki suna cikin wani ha'ula'i dalilin ganin yanayin da mutane suka shiga suka ga ya kamata a ce gwamnati ta masu agaji saboda abu ne na al'umma kuma ana so a ji tausayin al'umma to shi dalilin da yasa ta umarci mu da mu shiga yajin aiki to kuma cikin iyawa Allah an sulhunta a jiya 28 sun ce mu jaye mu koma bakin aikin mu rahoton kenan Bilyamin Abdullahi Hausa bakwai daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya duba da irin yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa a Najeriya, mallaman addini sun yi kira ga 'yan kasuwa da su sabsabto da farashin kayansu albarkacin watan da ke tafi na Ramadan. Alhaji Isa mai shinkafa ne na riƙon ƙwarya na 'yan kasuwa na jihar Sokoto ya ce sun yi zama na musamman da 'yan kasuwar da masu ruwa da tsaki domin shawukan wannan lamarin.

ina zaune ni ke na wani malam wanda ya kira ni yara na banza na idan ba kai abin da ya duba abin da tara na banza na idan ka tausaya Allah zai tausaya maka kuma na bari ka zai kara wani wani ka kara wani ka tausaya mutane kowa ta kuke da ka ci wurin ka zai ci fitar da wannan ka tausaya maka ka kara tausaya ba ta ta Allah shi ka tuzo wa gwamnati ni ba ma ya kaso gaskiya musamman sabon kaso a sandarar mata akwai matsaloli da yawa gaskiya yana bakin cikin to haka ne bai tafiya ba Daga jihar Sokoto, Rashida Abubakar Tambuwal Hausa bakwai TV, tauraruwa al'umma.